sassan kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zahra Amina Fage tare da ni Amina Buhari auna. duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi ilimi, fasaha da shugabanci na gari. Inda a yau sha uku ga watan Afrilu na shekarar da 2021 za mu kammala maudu'in mu na makon da ya gabata inda muka fara magana akan lokacin da ya kamata matasa su fara shiga harkokin siyasa da takara. Haka yake zara muna tafa da ƙarin bayani. kafin mu mayar da hankali akan maudu'in namu na yau zara yaya kika ji azumin to aminatu kin san yanzu aka fara banda haka ma har yanzu ana zango na marmari gaskiya ne azumi na biyu kenan tun barkewar annobar covid-19 da za mu yi muna aiki daga gida eto eh banda ranar laraba dai da nake shiga ɗakin watsa labaranmu don mu buɗewa masu sauraro layi to zara allah ya karɓi ibadunmu ya samu dace To masu sauraro a cikin shirin namu na yau za mu ji ci gaban zauren tattaunawarmu da wakiliyar sashen Hausa ta aiko mana. Daga bisani kuma muna tafa da nasihar malamai albarkacin watan Ramadan sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba bari mu garzaya zauren tattaunawar mu a birnin tarayya Abuja ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda da baƙin da ta gayyato mana. Banda kuma ai mata ma suna ƙorafi. Kin gani mu matasa muna ƙorafi. Mu mata suna ƙorafi. Abu biyu matasa irin gudunmuwar da suka bada biyu da goma goma sha sha biyar da da dubu biyu tara ta wuce irin misalin da duk zaka iya misaltawa. domin bisa ga lissafin da muka yi matasanmu da yawa sun rasa rayuwarsu tun daga ranar da aka ce ya ci zaɓe matasa 'yan kika ga mata yadda suka rika zuwa suna dango a ofishin inec domin su tabbatar da sun yi rijista domin su tabbatar da sun zaɓi mai girma muhammadu buhari sun wuce misali mata da matasa yadda suka rika hitowa daga masallaci in aka fito layin eh, zaɓe kawai za a yi tun daga karfe shida zaka shiga zaɓe zaka shiga layi kana so ka zaɓi muhammadu buhari mata da matasa eh, a tare suka rika yi ai ta tahiya aka rika yi tare kuma mu muka da mu da mata mu muka yi wannan gwamnati mu kuma muka kawo ta kuma har yanzu mata da matasan nan muka rika kwantalo dan abin da muka mallaka naira hamsin ce naira ɗari biyar ce naira dubu biyu naira dubu biyar muna badawa mu sai kati mu tura domin muna so mu bada gudunmuwan mata da matasa har gobe su suka zo suka yi cincirundan na wace gudunmuwa za su ba wannan gwamnati domin su tabbatar da cewa mai girma baba buhari ya kai amma abin tausayi abin al'ajabi yau matan nan da matasan nan su suka koma abin tausayi yau su ake fasa ana yin garkuwa da su yau su ake sacewa a matsayin 'ya'yansu da matansu yau su aka waye matasan kansu dai ake amfani da su wajen yin sace-sacen shine ai zan su haɗu nan ai sai aka waye gari kuma duk ba wani abu ke haka ba matasan ne suke zuwa suna ɗauka saboda ba a yi musu halacci ɗaya bisa goma irin halaccin da matasa suka yi ba da yawa ai za ki ga a cikin matasa in suna ɗaukan mutane za ki iske da yawa irin waɗanda suke ba da eh, rahoto na sirri ai mata ne so kin ga duk inda ake ta tafiye tsakanin mata da matasa ake tafiye da haka mata suka shiga tashin hankali su ake kwasa 'ya'yansu matasa kuma suka shiga bala'i saboda rashin abin yi saboda rashin abin dogaro saboda ma ba san inda kansu ba suka yadda suka shiga sana'ar banza na sha hudi duk inda mutum ya wayi gari bai da bai da abin yi to abokin hirar shedan to bari da wurin aminu aminu ya za a yi a raba matasan nan da kwaɗayi kaji abin da imrana ya faɗi a zamanin baban gida an taho da matasan an yi yunkurin taimaka musu an ba su abubuwan da ya kamata su yi na ayyuka da sauransu amma suka ɓata a makansu rawa da tsalle saboda sun sa kwaɗayi da kuma wawuran abubuwa ta yaya za a yaye wannan kin san ranke daɗe kowa na iya canjawa da an gwada wasu sun yi kwaɗayi an sa cikin gwamnati sun lalata al'amura ba su abin da ya kamata ba a ƙara gwada mana a yi so ɗaya aka gwada ɗin lokacin baban gida yanzu in aka ƙara gwada aka shigo da matasa cikin gwamnati ina tunanin saboda ana buƙatar masu jini a jika ana sabon new world wato sabon duniya yadda dole ana buƙatar sabon tunani tunanin tsofin nan ya riga ya wuce ya daina aiki an an gwada an gani kasa ta ki canjawa to amma aka saka matasan aka ƙara gwada su ba wai kamar abin da faɗa ce ba wai korar da cidan zami gaba ɗaya ba a'a a zo a mixin idea matashi da idea da cidi za a tafi daidai za a ga ci gaba za a ga gyara saboda kika duba kasashe da dama da suka ga suna ci gaba a ƙarƙashin a ƙasar nan a duniya suna abin da kamata akwai matasa a cikin gwamnatin Ko ka ga matashi ne jagora ko kiga ko akwai matasa a cikin kabinan din gwamnatin da suke ba da shawarwari sauri ta zamani saboda suna tunanin zamani amma kuma ka zo ka tara dama da jide a gwamnatin ka za ga abubuwa sai ba wani ci gaba da yawa a gwamnatin ka Hajiya Amina bari mu ji shawarar ki ta ƙarshe yadda za mu bi mu taimaka wa waɗannan matasan su zo su taka rawan nan kuma abu ya tafi daidai ba tare da wani rashin jituwa tsakaninsu da dattawan nan ba. To, na gode da wannan tambaya. Kamar da mai magana na farko ya yi magana lokacin baban gida ya binne tsofaffin eh, yan siyasa sai ya yi wani wani bridge politician mm. su mu kenan amma a lokacin mu makaran kama ba san komai ba ba mu san ina ne gabas ina ne kudu ina ne arewa ba ba a ga laifinsu ba shi ya binne su ne saboda a ga mai matasa za su yi mm. amma sai ya zo kuma matasan da suka zo ba su da idon gani kamar inda iyaye sun ce abin da babba ya gani yaro ko ya aure mai ba zai gani ba nan muka samu kanmu na biyunsa shawarar da zan ba da shi yanzu shine matasa a gwamnati a yanzu za su fi taka rawa na a zuwa gani fiye da bamu ce tsofaffin su tafi baya gaba ɗaya ba a'a amma tsari shi baba buhari ai yayi kokari har ya sa ku a cikin doka cewa kuna da yanci ku tsaya shugaban kasa ai duka previous eh, wato zuwa baya ba su yi ba tun da yanzu ya yi dabara rage na mai shigar rijiya ko ku shiga ta baya ko ku shiga ta gaba yana zura muku ido ne don iga me za a iya yi amma ni ina cewa a ba da dama ko kuwa a yi arba'in sittin ko kuwa a yi sittin arba'in amma duk wanda ya wuce saba'in ya huta ya'yan nan sun zama mashi pension da graduate. za su yi rawa a zo a gani kuma barna ba zai yawa ba barna kama zai yawa ba domin yanzu akwai barna barna inda ba inda ma za a yi magana kuma matasan nan da matan nan ai wani abin mamaki ma baka faɗa ba da buhari za shi wani guri akwai wanda ta manta da yaron ta ruwa tana mishi wanka ta ɗauki zane ta ɗora za ta je ta gaba ba buhari farin jinin da ya yi ni ina ce ko za tsaya ne a dawo da masana'antu irin na da matasa su samu abin yi a da ya yi kokara noma amma noman kuɗin da ake bari na yana shiga hannun matasan duk inda za a sa raba kuɗi na wasu sun ci to ajiya madin da dauda giwan mata wannan lokacin da kika ba matasa a ji su a duniya kamar yadda ɗaya a su ya yi magana ina da muhimmanci a ba su su taɓa su gani amma ku sani cewa fa siyasa duniya gaba ɗaya ba najeriya ba ba yin taban da kuɗi sai ka je ka gama turancinka kamar wani tsohon sojan da da ya fita yana so ya shiga siyasa yau ya kira mitin bai basu komai ba gobe ya kira jibi sai wanda ce za shi fitsari sai tafi bai dawo ba wanda ce za shi fitsari bai dawo ba sun ce bai jijjiga jiki ran da ya saka kira su sai zo na ya kalle su ya tashi ya jijjiga jiki suka ce ba shi ba ne kuɗi kare magana kamar da shi ɗaya matashin ya faɗa matasa su tashi su nemi abin kansu su dogara ga kansu domin mun yi ma gwamnati yawa mutum ɗaya zai mutu bare arba'in talatin sai ka ce za ba su local government kuma bai iya ciyar da su ba gaskiya kuma gwamnatin yayan sun yawa saboda haka na kira ma matasa eh, musamman ma iyaye su kula da yayansu ko za su sayar da fatarin su sa su a makaranta domin idan baka yi ilimin ma ba za yi da kai ba ko na wasa ko na wasa don akwai dokoki mata su tsaya yayansu ina yanzu ba su yi ba na baya za su yi kuma na kira ga gwamnati ta tsaya magana ilimin yara saboda ilimi shine eh, eh, kashin bayan kowane kasa da siyasa mata da matasa mun nufa da duniya mun nufa da Nigeria mun nufa da komi domin waɗannan tsofaffi mutum nawa ka taba gani wani tsoho ya jayi layi ina jefa kuriya matasa na ake amfani da su yau ana amfani da su gobe amma ni kira cewa a ba su abin da za su dogara da kansu tun da allah ya bamu Eh, eh, fili ya ba mu daji ya ba mu gasu wa menene mineral ko wani jihar ka tafi ina da abin da za a yi matasa su dogara ga kansu me yasa gwamnatin ba za ta yi ba tana raba dubu goma goma kuma karshen ce dubu uku ne zo gurin wanda za a shi talaka kamar kuka a kuri'ar kayancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka. a sha'afa ana nan tare da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe bari mu sake komawa wajen su madina abuja domin kammala wannan tattaunawar to imrana um, yaya za a yi barin ji shawararka ta ƙarshe a taimaka wa matasan nan a tafi tare da su a wannan irin mulkin saboda in tsofaffin nan suka kau ya zamana cewa matasan nan sun riga sun fahimci siyasa. ai kamar da na gaya miki a jamadina sanda aka zo aka taro aka yi zaɓe aka gama zaɓe aka ci zaɓe daga nan ne duk sanda za ka ɗauko wanda zai maka mataimaki na musamman ko wani kwamishina ko wani pa ko wani sa ko waye sai ka duba irin matasancin da suka yi wahala a cikin hidimai ba magana ba ce ta ɗanka ko ɗan ɗan uwanka ko ɗan ƙanwa ko ɗan matarka saboda su da yawa waɗannan 'yan gatan ai ba san wahalar rayuwa ba san gwagwarmayar duniya ba balle har su zo sanda za su zo su shigo a kawo su ai su ba san wahala ba daɗi suka sani a daɗin za su zo a kuma daɗin za su tafi da haka ba za su yi aikin ba amma in ka ɗauko wanda ba kowa ba ɗan kowa ba ka zo ka girmama shi kamar yadda kakanninmu su suka yi waɗannan ai da yawan su ba yan kowa ba ne mu mun sani muna da tarihi Za ka iske wani ma tsila tun yana shekara bakwai shekara shida mahaifin shi ya rasu kin ga bai san mahaifin shi ba mm. wani ma tun an wayi gari cewa kila ma da har mahaifiyar shi ma bai rayu da ita ba yana da shekara uku hudu biyar mahaifiyar shi ta rasu da ya tashi a hannun yan uwa da abokan arziki ya tashi wanda da yawa mutanen da za ki ga su suke ikirarin cewa ɗa na kowa ne sai ka iske a unguwa mutum ɗaya ya waye gari ya rike wancan ya rike wancan ya biya mu wancan karatu in ma iske kai me kake yi kai dan gidan wane ne haka zai matsa ma yaran amma yanzu an shigo mana wani abu na rayuwa zaka iske ba ma ruwanka da dan makwabcinka kai da makwabcin naka ma kuna ayan sati ba ku haɗu ba kai da ƴaƴan makwabcinka ba ku san halin da suke cike ko suna karatun ko ba su karatun wanda sau da yawa na sha hudi na ce ɗanka da zaka ɗauka kai waje ya karatu shi kadai idan da zaka yi hakuri ka ji a tsoron Allah ka ji kunyar Allah yara goma unguwarku za su yi karatu a university din Najeriya da wancan kuɗin da shi kadai zai je ya kashe wanda in kullun da yawa zaki iske iyayen mu su suke kan kansu fitina da wahala yau da irin rikici ta yi zaka ga iske matasa su ne musu rashin mutunci yau an waye gari cewa na dauki ɗawainiyar wancan yaron da wancan da wancan kuma kila daman ajin su ɗaya da ɗana sai aka waye gari cewa kila ma da sun ɗana kokari amma da aka waye gari da na zo ta hiyayi university ya na ɗauke ɗana shi kaɗai ya kama hanya ya tafi hajiya madina duk inda ya shiga musu shekara goma bai tare da su ya musu nisa daga sakandare su kunna ba su kara matsa ba shi ko ya je ya yi digiri na farko har ya yi digiri na biyu ya zo na samu mashi aiki hajiya madina sanda zai dawo gida kila da mota zai dawo da aikin shi cikin su waɗannan abokan nashi duk wasu yin shi kokari he ya cire riga su ɗauka su sa in ya ajiye mota su wanke kina tunanin wata gobe masifa in za ta same shi ko za ta samu mahaifi shi kina ganin za su tausaya amma da an waye gari mahaifin nan duk ya kwashe mu da ni da waɗannan da kasumu da usman da abubakar duk ya kwashe mu ya tura mun je mun yi karatu ko da kila Allah na iya yi ma mana albarka bai yi maɗan shi albarka ba sai mun zo mu rungume shi a matsayin mahaifi in ma ga fitina za ta sami gidan shi ko shi ko ɗan shi ba za mu yarda ba amma rashin kyautatawa da ya mana daga inda muka ga kowane bala'i zai shahi su babu ruwa kai da mu ma za a da kai a rashin mutunci ko addinin musulunci shi yasa ce ku ba da zakka domin mai ba da zakka za a san yana yi yace ku yi alheri ka zo masallaci ai ana so ka zo masallaci ne domin in ka zo masallaci mai sallah in shaida kina yin sallah ki san ina yin sallah mm. amma duk abin da ka koma gehe kana yi daga kai sai kai to inda ake samun matsala kenan lokaci yayi da iyayenmu da da mu sun tasu ta kare yanzu labarin da nake yana magana yayyen ne kawai da mu da muke tasowa sai mun wayi gari mun zo mun rungumi junanmu mun gaya za a mu taimaki junanmu kamar yadda muka taimaka muka yi dango muka taimaki janar muhammadu buhari ya zama abin da ya zama mu zo mu tasa wani matashi mana kwanmu da kwarkwatan mu da mu da ku iyayenmu mata da muke tare mai naira goma mai naira ashirin mai naira ki sha mamaki irin kuɗin da za a tara mm. yanzu ne a kungiyata kungiyata na gaya miki ina da yara ko kuma matasa kusan mutum biliyan eh, dubu hamsin mutum dubu hamsin wanda na gaya maki duk ɗin da muka je da waɗanda suke namu da waɗanda ba namu ba muna haɗawa mu tara mutum ɗari biyu ko ɗari uku mu koya musu wannan sana'a ta takalmi da kika sani mm. mu koya musu sana'a ta jikka ta mata da takalmi na mata to wake ba su wake ba su jari bayan sun gama koyo da yawa saboda ba mu da abin kuma abin yayi yawa duk wanda aka koya ma sai sa muka ɗauki sana'o'in yan kaɗan hikimar da muke idan muka koya maka sana'a sai mu ɗauke ka mu je mu hada ka da wani wanda yake yin hidimar takalmi sai mu ce muna so ku zanna tare shi domin ka rika samun wani abu sannan wancan magana tunda duka abin da ake sufana ce kawai ake nema da flyer mm. na magana satellite installation mm. na yadda ake kawo satellite sai ka iske bai dubu uku dubu biyar ba wannan hima dauka a cikin kuɗin kungiya mu baka ka je kai duk inda aka ce an iska ta buga ko wani abu ya faru sufanan nan zaka dauka kawai ka je ka kalkale kai gobe in wani abu ya taso da kadda kai zai yi maharaji duk wanda muka san cewa mun koya mishi ya iya za a ce kawo naira ɗari kawo naira ɗari biyar kawo naira hamsin kawo naira dubu biyu kawo naira dubu uku sai mu taimaki wancan ta hanyar da yaran mu suke yin karatu kenan muna taimaka mutane ta wajen karatu muna kuma samun musu aiki kuma muna samun musu sana'a to inda a ce gwamnatocin sun haƙura sun rika runguma mu muna tafiya tare da mun rage musu aiki mun nuna musu kuma abin da za a rika mutane domin a samu sauki wallahi ina gaya miki ko wannan fitinar ba wani abu ya kawo ta rashin abin yi ne da yawan matasan mu da ke cikin dazuka da yawan matasan da suke shiga ta'addanci da yawan matasan da suke ɗauka su aje a garkuwa da mutane da su da yawa da suna da abin yi da ba su shiga wannan halin da suke ciki ba yanzu ne zaki ga yaro dan shekara goma sha hudu shekara goma sha biyar wai ya baro karamar hukumar shi ya baro state din shi ya shigo abuja wanda rayuwar shi bata wuce tsakanin shi da kansilan unguwarsu ba amma ya shigo abuja wanda kamata ya a ce yana makaranta to amma ya zo abuja me zai yi ina gaya mutane waɗannan yaran da muke gani da waɗannan almajiran da kullum muke cewa a taimake su bam tayin ne wani transformer ce transformer ce domin za ta bindiga ai za a kai munzulin da baka isa ka sa riga mai kyau ba kasan nan in ba da gaske ba baka isa ka shiga mota mai kyau baka isa ka shiga gida mai kyau ba za a kwankwasa maka gilas har yanzu in ki tsaya kan bakin hanya kina jiran hitila za yaro zai kwankwasa maka gilas ya miki roko to in ya miki roko ɗaya eh, ya miki roko yoki ba gobe hannu zai sa ya kai bugu ya ashe ki saboda yin wata kama shi nan kan titi zaki iske yaro na to wannan amma laifin gwamnati ne ko laifin gwamnati ne amma kullum abin da muke gaya mu gwamnati su zo mu haɗu da mu da su a koya ma ranar sana'a akwai sana'o'i da yawa yanzu in kika samu mata mata duk macen da ke koya ma sana'a ta yin masa waina ta yin kosai ta yin kaza zaki iske jari ne wanda bai wuce naira dubu biyar naira dubu goma ba na ga wannan halimatu sa'adiya faruku ta ɗauko wani salo na taimakawa mata da naira dubu ashirin ashirin to inda ana bin ka'idar yin haka inda ana yin shi bisa ga tsari inda ana ba mai haƙƙi haƙƙin shi kamar yadda muka ji kuma muka gani ina tabbatar miki da abin ya nisa mace in ta samu dubu biyar za su taimake ta ina ga mace ta samu naira dubu ashirin to bari in ji shawarar ka ta karshe aminu to ni shawara ta je karshe da matasa yan uwanka da kuke wannan kungiyoyin tare mm, amma shawara ta kullum da kuma kirari zan yi kira zan yi ga matasa da duk wanda ya samu dama dan Allah da annabi ya aiki ya tuƙulu ya jajirce ya tabbata kuma ya nuna cewa matashi matashi ne kuma matashi ana nufin mutum mai kawo canji kuma kamar yanzu efcc chairman abdulrashid bawa da aka ba mu matasa mun ji daɗin wannan appointment kuma ake duba yadda yaran yadda ke kokari amma yanzu na matashi lokaci da yana kokari a wannan kuma amma shi yayi ilimi kamar yadda hajiya amina take faɗa ai mu matasan dama ai ba wai kawai matashi zaka je ka dauko akan titi ka bashi ka bashi ya ta takara a'a matashin da ya san me yake matashin da ya san muke kuma matashi ne kishin al'umma matashi mai neman taimako al'umma irin su muke so mu kawo kuma muna ina kira ga duk matashi ba wani maganar Hausa Fulani Igbo a'a kowa a zo in tsaya matsaurin mu daya a zo a zauna a tare a saboda in an ta wahala ta tashi ba wai ibere ne ke shan wahala ba daban ba wai kowa shan wahala ne ke dan haka in dai ana maganar ci gaba to dole sai an zo tare mun haɗu tsintsiya matsaurin mu daya shine kiran da nake wa matasa ala duk wanda ya samu dama da ya aiki tsakanin da Allah ya aiki ya jajirce kuma ya kawo canji canji da zai al'umma su za su mora zai mora da yan uwansa da kuma al'ummar kasa gaba ki da. ina da abin kari rufi karin shine gwamnati ta yi kokari makarantun ƙauyuka a tabbatar su ɗauki nauyin biyan malamai mana ni ban san me ne wannan damuwa ba da teacher da police a Najeriya dai ban gane me ake ciki ba idan waɗannan mutane if they are well equipped wallahi za samu babban canji ba, ba makarantu yara na zama kasa ba seat yara na zama kasa ba abin kwayaswa ba su da syllabus ba su da eh, eh, weekly timetable ba su da eh, notebook da za a je da ni teacher ce amma abin da nake ganin yanzu na ɗibi yara wajen guda biyar daga kauye wanda suka gama primary a kauye na na dawo da su abuja don taimaka musu marayu ne ka rubuta mini kofi ba bai iya ba ka rubuta min wasika zuwa guri mai gida na lahira bai iya ba na yi kuka yanzu na kawo su nan to kai kana ji ka ba kai rubuta mini wasika kuma sun daga sun gama primary sun gama primary yanzu aka nan wajen biyar ma akwai wasu da nake training akwai wasu da ma na yi kokarin suna sa diploma a law a jos har da ya murama saboda me saboda na kishin ga cewa mata sun tashi sun karbe mu ina shekara 43 yanzu a siyasa yau madina dauda ana jinki a duk duniya in baki ilimi ba za ki yi to abin da yake kenan komi yanzu na neman ilimi ga china kai ba baka ilimi ba ka yi takalmi ka kai ina ka sayar bakai ilimin nan ba za ka iya mai da toro zama sisi a ina komi yanzu ko tela za ka yi sai ka iya rubuta wane ne ya kawo mini sunan shi kaza lokaci kaza ya biya kaza rage kaza to yaro bai san wannan ba mun cuci kanmu ina kira ma gwamnati don allah baba buhari kamar da ya kara musu lokacin retirement ya tabbatar cewa malamin nan suna yanzu ba supervisors ba mai duba su ba komin na yanzu dan kauye shi zai zai zo na da dan da ya makaranta abuja su yi waye tare ka ce wannan ya ci shi yasa ka ga yanzu kin gani suna sama malamai su tarko in baka ba ne na ci ba zan kashe ka don bai sani ba kuma yana so university kuma foundation babu don mu tabbatar ku matasa an samu wannan foundation na matasa da mata annabi ya ce ne ya ce duk wanda in ilmantar da mace uku to aljanna to me zai sa ba za ta taimaka ba eh, eh, ka ilmantar da eh. ni ba wanda ba suke bani mamaki ma ministoci ni ban ga ruwan nasu ba ma ban ga ruwan nasu ba ma saboda me ba za ka samu minista ɗaya da zai ce ga list na yaran kauyuka nan da nake tafiyar ba su amma zuwa gida Allah na tuba Singapore na to kenan ba su shirya barin dandalin ma matasa ba kenan ba. Ba ganin wani minista ma da kirki wasu da kirki suke tafiya. mutun ya kamata a ce yana gida yana hutu. To shi baba Buhari bai gani ne. haka mata irin wannan a cikin jinsu. to yanzu dai lokaci ya kawo jiki ina tare da manyan baki da muka tattauna maudu'in tsayawa takara na matasa a zaɓuka a najeriya tsayawa takarar nan ba kujerun kansala kaɗai na matasa ko na ƙananan hukumomi ko na gwamnoni kaɗai ba har da kujerun shugaban ƙasa amma duk a wannan zaure mun yi ittifaki cewa ba ya yiwuwa a ce yau matashi ya tsaya takarar nan sai fa in yana da ilimi sannan wayannan dattawan da a yanzu ake yi da su ana ƙoƙarin a tabbatar cewa su kansu sun yi abin da ya kamace su na rike hannayen waɗannan matasan su tafi tare don su koya musu yadda ake gudanar da waɗannan abubuwa domin ko ba daɗe ko ba jima za su kau su bar wa waɗannan matasa da fatar in kunne ya ji gangan jiki ya tsira domin dai mun warware zare da abawa saura kuma na masu ji su amfani da waɗannan shawarwari da aka bada to a madadin bakin nawa Imrana Wadanas wanda aka fi sani da shugaban rundunar talakawa sai kuma kallabi tsakanin rawuna Hajiya Amina Wamba da kuma ɗaya cikin matasanmu na ƙasa da yake cewa shi ma kanshi sun haɗa ƙungiya yanzu na matasa kusan miliyan uku da suke ƙoƙarin su ga cewa nan da shekara 2023 sun tsayar da matasa a waɗannan kujerun da ake ƙoƙarin a ga cewa sun karɓa a hannun dattawa. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake cewa mu kasance lafiya. mallaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka yalwa yan kasar mu kwai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa sun mayar da mu gawa Tino da Sardauna firimiyan arewana ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana. a kan hanya sun biye wa zuciya roƙi na duniya talaka kamar kuka wuri arka yancinka kare maka manka ita za ta cece ka wuri arka yancinka karke makamanka Masu sauraro kafin mu karkare shirin namu ga wannan nasihar albarkacin watan Ramadana. sunana muhammad suleiman abu suleiman babban limami na masallacin sarkin musulmi bello da ke kaduna dangane da falalan watan azumi alhamdulillahi wata ne mai albarka ta ne mai falala domin a cikin shi ne aka saukar da alkur'ani mai girma allah maɗaukin sarki yana cewa shaharun ramadan alladhi unzila fihi alquran wato watan azumin ramadan wanda a cikin shi aka saukar da alkur'ani kuma a cikin dare daya aka saukar da alkur'ani allah ce inna anzalnahu fi lailatul qadar allah ya ce ne muka saukar da alkur'ani a cikin daren lailatul qadar to idan muka lura falalan wannan watan azumi sai mu ga saukar da alkur'ani da aka yi a cikin wannan watan azumi ya sa watan ya zama ya fi kowane wata daraja saukar da shi a cikin daren lailatul kadari sai ya sa wannan daren ya fi dukkan shauran darare daraja domin lailatul kadari khairun min alfi shahar wato yin ibada a cikin wannan daren kadai ya fi watanni dubu ma'ana wata dubu kusan kwatankwacin shekara tamanin da hudu wani abu aka ce ya fi haka sa'annan annabin da aka saukar da alkur'ani mai girma sai zama shine shugaban annabawa gaba daya zaka ba wani annabi da ya kai shi daraja al'ummar da aka sauka da alkur'ani shine mu al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya nuna cewa mun fi kowace al'umma daraja kuntum khaira ummatin ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ku ne fiyayyun al'umma da aka fitar a cikin dukkan al'umman duniya domin kuna ganin mutane sun daina yin aikin alkhairi sai ku ce ku yi kuna ganin mutane suna yin sharri sai ku ce su daina wa ina muka samu wannan alqur'ani da alqur'ani na ya sauka a cikin wato watan azumi shi sa watan azumi ake so mutum ya yi ibada ake so mutum ya zama mai tausayi mutum ya zama mai juriya ake so mutum ya zama mai haƙuri mutum ya zama mai taimaka wa al'ummarsa in an maka laifi ka yi haƙuri ka yafe a makwabtanka ka lura da su marayu ka lura da su matan da aka mace aka bar su da 'ya'yaye su ma zaurawa ne suna buƙatan kulawa a kula da su musulunci yana son wanda ba musulmi ba ka jawo shi ka yi mishi mu'amala mai kyau ka yi mishi murmushi in an zo abincin ranar sallah ka iba ka kai mishi ka ja shi a jiki ku yi mu'amala ku in ya yarda ya karɓa addinin musulunci in bai yarda ba ku yi zaman lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zahabar zama uwa butallatul uruq wa sabbatul ajru insha Allah To masu saurare baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da na gabatar da shirin Zahar Aminu Fage daidai da ta mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa da ma dai dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku jama'a sha ruwa lafiya. malala